da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau litinin da ni sunusonti zan jagoranci ragamar shirin. Bayan sauraren cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Mataimakin shugaban ƙasar Iran na farko ya bayyana cewa Iran tana da kyakkyawar alaƙa ta musamman da kuma al'adu da mambobin ƙungiyar haɗin gwiwa na Shanghai. Wata sanarwa da gwamnati ta fitar a Gaza ta yi gargaɗin cewa akwai wani bala'i da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin ƙai. Babban sakataren ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hezbollah ta ƙasar Labanan ya jaddada cewa gwamnatin labanan za ta yi babban kuskure idan ta bi hanyar sassauci yanzu kuma ga cikakkun labarun nan mataimakin shugaban kasar iran na farko ya bayyana cewa iran tana da kyakkyawar alaƙa ta musamman da kuma al'adu da mambobin ƙungiyar haɗin gwiwa ta shanghai mataimakin shugaban ƙasan iran na farko ya ce iran tana da alaƙan haɗin gwiwa na musamman da al'adu da dukkanin ƙasashen mambobin ƙungiyar haɗin kan shanghai sco kuma abin farin ciki ƙasar iran ta shiga ƙungiyar ta sco a hukumance ce a shekaru biyu da suka gabata da yake jawabi a filin jirgin sama na mihir abad kafin ya tashi zuwa ƙasar rasha don halartar taron kolin ƙungiyar shanghai ta sco mataimakin shugaban ƙasar iran na farko muhammad riza arif ya ce ƙungiyar sco ƙungiya ce mai tasowa amma mai ƙarfi da cikakken iko jimillar yawan al'ummar ƙasashe goma waɗanda suke mambobi a ƙungiyar sun kai kimanin miliyan uku digo hudu ya ƙara da cewa iran tana da alaƙar haɗin gwiwa tsakanin tsakaninta da da mambobin ƙungiyar na musamman a fuskan al'adu da dukkanin ƙasashe kuma abin farin ciki iran ta shiga ƙungiyar ta so a hukumance a shekaru biyu da suka gabata duk da cewa tsarin zama memba a kungiyar ya ɗauki lokaci mai tsayi sosai kuma kafin shigar iran cikin kungiyar tana da kyakkyawar haɗin gwiwa da wannan kungiya. jagoran juyin halin musulunci na iran da da kansa ya jagoranci yaƙi da ya jagoranci yaƙi da harkokin al'umma wato da gudanar da harkokin al'umma a lokacin yakin wuce gona da iri na ƙarshe kan iran kakakin rundunar tsaron kare juyin juyin halin musulunci na iran brigadier general ali muhammad na'ini ya tabbatar da cewa makiya 'yan sahayuniya ba su da yanayin sabon yaƙi kuma abin da ake gudanarwa a yau shine yaƙin tunani da yaƙin da aka saba gani. a wata hira da kamfanin dillancin labaran mihir brigadier general na'ini ya ba da labarin lokutan shakatawa da ba zato ba tsammani na barkewan yaƙi da kuma shahadan wasu manyan kwamandojin soji na ƙasar ya kuma lura da yadda aka sake gina sansanonin umarni cikin ɗan cikin ɗan gajeren lokaci da kuma yadda aka mayar da martani mai ƙarfi tare da ɗanɗanawa maƙiya kuɗa ya ƙara da bayyana wannan shiri mai ban sha'awa ya samo asali ne daga shekaru na tsare-tsare maimaita atisayen soji da kuma hangen nesa na kwamandoji da suka ɗauki barkewan yakin a matsayin karewar da aka riga aka yi wa tsawon lokaci hira ta yi magana game da sabon yanayin wannan yaƙi gaba ɗaya tare da ɗanɗana wa maƙiya kuɗa da kakaɓo jiragen samansu na zamani da manyan ƙasashen duniya suka mallaka musu. Wata sanarwa da gwamnati ta fitar a Gaza ta yi gargaɗin cewa akwai wani bala'i da ba a taɓa gani ba a tarihin jinƙai. Ofishin yaɗa labarai na gwamnatin zirin Gaza ya fitar da sanarwa ga manema labarai mai lamba dubu ɗaya da ɗari biyu da wato da ashirin da ɗaya a yau litinin inda ya yi magana kan sabbin ci gaba da manufofin gwamnati. tare da mai da hankali kan rikicin jin kai da falasinawa aka aka kora daga da suke fuskantar sakamakon mummunan harin sojojin mamayar isra'ila sanarwa ta nuna cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta haifar da mummunan bala'in rusa gidaje inda inda sama da iyalan falasinawa takwas ke fuskantar mawuyacin hali saboda rashin kayan more rayuwa na yau da kullum. Gwamnatin mamayar Isra'ila ta ƙara azara bala'i da gangan ta hanyar hana shigar da kayan jin kai ga masu mahimmanci ciki har da tanti katifu barguna masu kariya daga zafi daga sanyi kayan damuna kayan bukatu na yara da tsofaffi wuraren tsabta na kama na biyan bukatun ɗan adam da kayayyakin samar da makamashi da hasken wutar lantarki sanarwar ta ya gargaɗin cewa 'yan gudun hijira suna fuskantar hunturu ba tare da kariya ba tana mai jaddada cewa yanayin jin kai a zirin gaza shine mafi muni tun farkon harin sojin haramtacce ƙasar isra'ila kan yankin masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da kenan nan birnin tehran babban sakataren kungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ya jaddada cewa gwamnatin labanan za ta yi babban kuskure idan ta bi hanyar sassauci babban sakataren kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah Sheikh Na'im Kasim ya bayyana cewa amincewa da yin shawarwari da gwamnatin mamayar Isra'ila da kuma amincewa da sharuɗan da wakilin Amurka Tom Barak ya gabatar ya zama sassauci yana mai jaddada cewa gwamnati tana yin kuskure idan ta bi hanyar sassauci don dawo don kawo ƙarshen zalunci kan ƙasar kasim ya jaddada cewa ƙasar labanan tare da dukkanin cibiyoyinta su ne ke da alhakin tsare-tsaren shirye-shirye da tunkarar zalunci yana mai jaddada cewa tura sojojin mamayar isra'ila yankin kudu da kogin latini da ci gaba da zalunci kan ƙasar labanan sassauci ne wannan ya zo ne a yayin da sojojin mamayar isra'ila suka sanar a ranar litinin cewa sun kashe wani ɗan ƙungiyar hezbollah a kudancin labanan a daidai lokacin da ake fargabar barkewar sabon rikici kusan shekaru biyu bayan tsagaita buɗe wuta rushewar Ramukan haƙar ma'adinai ta kashe mutane 32 a kudancin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Aƙalla ma'aikatar haƙar ma'adinai 32 ne suka mutu a ranar Asabar sakamakon zabtarewar ƙasa a wani ma'adinin Kobalit a kudancin jamhuriyar demokaradiyyar Congo yayin da ake ci gaba da neman waɗanda suka ɓace har zuwa. tsawon lokaci ba a san inda suka shige ba zabtarewar ƙasar ta faru ne a wurin kalandun da ke cikin ma'adanin malundu ƙasa da kolwaji wani wuri mai kamfanin bijilem ke gabatar da shi a hukumance ƙarshen labarun duniya kenan. To da labaran da aka mashan labarun duniya yanzu kuma sai shirye-shirye mu ne da kullum da suka haɗa da sharhin bayan labaru sannan shirin ko san duniyar mu a yau da tarbiyyar iyali da fatan za ji daɗin shirye-shiryen a yi saurare lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi makatutu da kuma yadda hakan zai yin tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan kasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin kuɗaɗensu na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda kasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa a kan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi a kan yancin gashin kai na tattalin arziki kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbataccen hanya ta samar da kudade ginshikin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karbar kudaden bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kuɗaɗen shagarta ne wajen biyan bashi tana barin ɗan sarari ne kaɗan wajen ƙoƙari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa ƙasashen afirka 25 sun fi kashe kuɗaɗe akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sauya kalar kuɗaɗe shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan raya ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kudaden ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu karamin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi a kan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katsibin ƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara karuwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kuɗaɗe na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibin lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a da kuma mika cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu basu suka an yi suka matuƙa kan manufofi na ƙyale kasuwa ta yi halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar ƙyal kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin kasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kuɗaɗen shiga ba hanyar karɓar bashi da kasashen ƙetare ko kuma cubiyin kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai ƙarfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a ƙarfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin ƙasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kuɗaɗen da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya da kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka ko kun san jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yau litinin 17 ga watan nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 26 ga watan jumada ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 156 da suka gabata rana irin ta yau goma sha bakwai ga watan nuwamban shekara ta 1869 aka buɗe mashigar ruwa ta suwiz a ƙasar masar wadda ta haɗa tekun mediterranean da kuma tekun red sea wani injiniya ɗan ƙasar faransa mai suna ferdinand shine ya jagoranci gina wannan mashiga tsawon kilomita 168 sannan kuma tana faɗin kilomita 120 sannan kuma a wasu bangarorin yakan kai kilomita 200 ya kammala ginin wannan mashigar ruwa ta suez a cikin shekaru goma sannan kuma mashigar ta taƙaita zirga-zirgar jiragen ruwa daga nahiyar asiya zuwa nahiyar turai ba saurari ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau kwanaki biyu bayan kamawa da kuma tsare jami'an ofishin jikadancin kasar amurka a birnin tehran wanda ɗaliban jami'a suka yi tare da tuhumar su da gudanar da ayyukan leken asiri a cikin kasar murgayi imam kumeni wanda ya jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar iran din ya bukaci a saki dukkanin mata da kuma baƙin fata daga cikin jami'an amurka waɗanda aka kama a cikin wasikar da margayi imam din ya rubuta wa ɗaliban ya ce aminci ya tabbata a gare ku mata suna da haƙoƙi na musamman a cikin addinin musulunci wanda dole ne a kiyaye waɗannan haƙoƙi kamar yadda addini ya bada umarni sannan kuma bugaken fata sun sha wahalhalu masu tarin yawa a hannun amurkawa mai yiwa ba tare da san su ne aka shigar da su a cikin wannan aiki ba da haka idan ya tabbata ba sa da hannu a cikin ayyukan leken asiri a sassauta musu a nan ne ɗaliban jami'a ɗin suka zaki mata goma sha uku da kuma baƙin fata waɗanda suke cikin jami'an ofishin jikadancin amurka a birnin tehran tun bayan daukar wannan mataki da ɗaliban jami'ar suka yi na kame jakadun amurka bisa zargin su da gudanar da ayyukan leƙen asiri a ƙasar da kuma yadda suka bayar da dukkanin taimako ga gwamnatin sarki sha wajen murkushe boran al'umma gwamnatin amurka ta yi abin da za ta iya ta dukkanin hanyoyi domin ganin iran ɗin ta manta da abin da ya faru a cikin sauki wanda kuma gwamnatin ƙasar iran da aka kafa bayan juyin juhalin musulunci tana ɗaukar rawar da amurka ta taka wajen wawushe dukiyar al'ummar kasar iran da kuma taimakawa mulkin kama karya na sarki sha da kuma bayar da goyon baya da ma taimako wajen aiwatar da kisan kiyashe da sarki sha ya yi akan dubin dubatan 'yan kasar a lokacin juyin juhalin musulunci abu ne wanda ba za a taba mantawa da shi a cikin sauki ba ganin irin waɗannan matakan da gwamnatin kasar iran ɗin ta ɗauka na kin miƙa wuya a lokaci guda hakan ya sa amurka ta fara ɗaukar matakai na ƙaƙaba mata takunkumai tun fiye da shekaru 45 da suka gabata. masu saurare ko kun san cewa shekaru 146 sa gabata a rana irin ta yau aka buga fitowar farko ta jaridar orotul uska karkashin jagorantin said jamaluddin asad abadi da kuma shek muhammad abdu a birnin paris na kasar faransa domin cimma burinsa na haɗewar ƙasashen musulmi sai jamal ya kafa wata ƙungiya mai suna urwatul waska kuma ya buga jarida mai sunan wannan ƙungiya ta hanyar haɗa kasido da kuma hirarraki tare da masana kimiyya da 'yan siyasa wannan kungiya da kuma jarida sun jawo hankulan musulmi da dama zuwa ga tunanin haɗa kai a ƙarƙashin inuwa guda ɗaya ta addinin musulunci a ƙarshe saboda matsin lamba na siyasa da wasu gwamnatoci na ƙasashen yammacin duniya da ma wasu ƙasashen larabawa suka ta yi a kansa an dakatar da wannan jarida a watan zulhijjan shekara ta da 1301 bayan shafe tsawon shekaru ana bugata a cikin ƙasashen turai da kuma ƙasashen indiya da masar iran da ma wasu ƙasashe da dama. ba saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha bakwai ga watan nuwamba na shekara ta 1982 aka ba majalisar koli ta juju halin musulunci a kasar iraki wadda ta kunshi jam'iyyun musulunci da kungiyoyi masu adawa da gwamnatin kama karya ta ba'asiya karkashin jagorancin saddam hussein manufar wannan majalisa dai ita ce ceto al'ummar iraki daga zalunci na tsohuwar gwamnatin wannan kasa da kuma kafa gwamnati bisa ga kuri'u na jama'a majalisar koli ta juyin juhari ta kasar iraki ta yi amfani da yakin da gwamnatin saddam hussein ta kaddamar a kan kasar iran wani majalisa wadda ita ce babbar haɗaka ta musulmi da kuma take adawa da gwamnatin saddam hussein a kasar iraki ta yi aiki a kan wannan gwamnati a fagen siyasa al'adu da kuma soja ba mamayar amurka da birtaniya a kan kasar iraki da kuma kifar da gwamnatin saddam hussein a cikin watan maris ɗin da uku majalisar koli ta gurin juyin juhali a kasar iraki ta ɗauki muhimmin rawa a fagen siyasa a wannan ƙasa duk cewa dai a watan agusta na waccan shekara ayatollah sayyid muhammad bakir hakim shugaban wannan majalisa ya yi shahada a wani mummunan harin bam da aka kai masa a birnin najaf na ƙasar iraki wanda ƙungiyoyi masu alaƙa da alƙa'ida suke da alhakin kai harin wanda kuma aka sa masa suna majalisar ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ta fuskoki daban-daban da hakan ya haɗa da taimaka ma al'umma da kuma gina makoma mai kyau ga al'ummar iraki da 'yancinta duniyarmu a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum dai kai dubi ne akan wasu daga cikin mai lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu. Inda shirin na yau da ta Allah zai dubi ne dangane da irin ci gaban da Iran take samu ta fuskacin ayyukan nukiliya. Da kuma matsayarta akan wasu batutuwa na siyasar kasa da kasa da suka shafi shirin nata. da ma sauran batutuwa na siyasar yankin da yadda iran ɗin take kallon su da kuma matsayarta a su wanda shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da fatan za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a wani rangade wanda ya yi a cikin makon nan a cibiyar kula da harkokin nukiliya ta kasar iran ministan harkokin wajen kasar said abbas arakci ya ce masana'antar nukiliya ta kasar iran din a halin yanzu tana samun babban ci gaba sannan kuma ta zama wani babban fanni wanda yake ƙara samun haɓaka cikin sauri a fannoni daban-daban na ayyukan nukiliya sabanin yadda ake ganin cewa wannan masana'antar ta taƙaita ne kawai ga tace uranium ya ce tabbas ana gudanar da ayyuka da dama wanda suka shafi fannoni daban-daban na rayuwar mutane ciki har da batun samar da magunguna kuma ayyuka na fannin kiwon lafiya bututuwa na muhalli noma da masana'antu na cibiyar makamashin nukiliya ta kasar iran din da ke gudanar da ayyuka a kansu a lokacin ziyarar da ya kai wa hukumar makamashin nukiliya din ta kasar iran arakci ya jaddada cewa fasahar nukiliya tana nan a dukkanin fannoni waɗanda take ba da gudunmuwa na ci gaba a fannonin rayuwar dan adam ya kara cewa wannan ilimi da kuma fasaha suna hanzarta ci gaban kimiyya a kasar iran kuma suna ba da tallafi mai matukar mahimmanci ga masana'antu da fannoni daban-daban na rayuwar al'ummar ƙasa. ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya ce matsayar ƙasashen yammacin duniya game da shirin nukiliyar iran tabba matsalar su ba wai kawai batu ne wanda ya shafi nukiliya ba ko kuma mallakan makamai na ƙare dangi ya ce matsalar su ita ce ci gaban wannan kimiyya a kasar iran sannan kuma ya jaddada cewa tabbas irin yanayin da ake ciki a wannan duniya abu ne da ya zama wajibi ga ƙasa wadda take son ci gaba da kuma yanci ta haɓaka ayyukanta na nukiliya domin samun ci gaba a bangarori na ayyukan farar hula ya ce tabbas masana kimiyya na ƙasar da kuma ƙwararru sun yi nasara a wannan fanni na kimiyya wanda yake da matuƙar sakakkiya wanda kuma dukkanin fannoni daban-daban na rayuwar ɗan adam suna da buƙatuwa zuwa ga wannan fasaha saboda haka suna fakewa ne kawai da batun makaman nukiliya a matsayin hujja ta kawo cikas ga wannan shiri in ji abbas arakci sannan kuma ya jirgin cewa tabbas babban burinsu shine hana iran ɗin da cimma waɗannan manufofi da kuma kiyaye komi a ƙarƙashin 'yanci na cin gashin kai na ƙasa sannan kuma ya ƙara cewa tabbas wannan fasaha tana ci gaba cikin sauri kuma tana wakiltar babban bangare na cigaban kimiyya da masana'antu na ƙasar wanda kuma babu wanda zai yi watsi da irin waɗannan nasarori da aka samu a cikin ƙanƙanin lokaci ya kanar cewa a ganinsa tabbas ƙasashen yammacin duniya ba za su sami wani zaɓi ba illa su amince da iran a matsayin ƙasa wadda take da fasaha ta nukiliya kuma wadda take da haƙƙin yin amfani da wannan fasaha domin cimma burinta na farar hula a nasa bangaren shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran muhammad islami ya jira cewa amurkawa ta hanyar yin amfani da hanyoyi na matsin lamba suna son su durkusar da iran su kuma hana ta samun wannan gagarumin ci gaba wanda dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa suka yarje mata sannan kuma ya bayyana cewa irin wannan mataki tabbas ba lamari ne wanda iran za ta miƙa wuya a gare shi ba ya jaddada cewa tabbas sun ɗauki waɗannan matakai ne domin kawo cikas ga iran kuma tabbatar da cewa sun daƙile shirin nata ta yadda ba za ta taɓa zama ƙasa mai yanci ta fuskacin fasahar nukiliya ba ta wani batun kuma ministocin harkokin wajen kasashen iran ɗin da rasha sun tattauna ta wayar tarho gabanin taron kwamitin gwamnonin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wato iaea a yayin tattaunawar arakci da labrov sun yi musayar ra'ayi kan batutuwa daban-daban ciki har da rikicin kan iyaka tsakanin pakistan da afghanistan tare da jaddada mahimmancin yin shawarwari domin warware batutuwa waɗanda ba su dace ba babban jami'in dogul musayin na kasar iran ya kuma da bukatar tuntubar juna tsakanin iran da rasha da ma sauran kasashe na duniya domin lalubo hanyoyi na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin a yadda ke ishara da matakin da amurka da ƙawayenta na turai suka ɗauka a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya dangane da palestino da wani daftarin ƙuduri na kafa rundunar ƙasa da ƙasa wadda za ta gudanar da ayyukan tsaro a gaza arakci ya ce irin wannan shiri ba zai yi nasara ba saboda ya saba wa ka'idoji na 'yanci da hakkin al'ummar palestino na cin gashin kai lavrov ya bayyana a aniyar kasar rasha na ci gaba da tuntubar juna tsakaninta da kasar iran da kuma sauran kasashe na yankin da nufin tabbatar da tsaro ta hanyar haɗin gwiwa da juna bangaren biyu sun kuma yi musayar a kan haɗin gwiwar iran da hukumar kula da mukamashin nukiliya ta duniya inda suka jaddada wajibcin ci gaba da tuntubar juna da kuma yin aiki tare a tsakanin moscow da tehran da beijing a wannan fanni wannan ya biyo bayan ganawar da wakilan kasashen sin da iran da kuma rasha suka yi ne da babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e wato rafael grossi da tawakarsa a gabanin babban taron kwamitin gwamnoni na hukumar iaea e mai zuwa to wani batun kuma ministan harkokin wajen kasar iran din ya ce tabbas kasarsa ta damu matuka dangane da irin zaman tankiya da ke ci gaba da karuwa a tsakanin kasashen afghanistan da pakistan bayan karuwar faɗan da aka yi ta yi a baya akan batun rikicin kan iyaka a tsakanin kasashen guda biyu masu makwabtaka da juna a wata tattaunawa ta wayar tarho da da ministan harkokin wajen kasar afghanistan malawi amir khan muttaki rakci ya ce iran a shirye take ta taimaka wajen samar da zaman lafiya a tsakanin kasashen biyu na musulmi babban jami'in diplomasiyyar na iran ya kuma jaddada muhimmancin inganta hulɗa da haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen guda biyu domin tabbatar da rabon ruwa daga kogin harry road sojojin pakistan da afghanistan sun gwabza yaƙi a watan da ya gabata inda aka kashe mutane da dama a tashin hankali mafi muni tun bayan da taliban ta kwace iko da afghanistan a shekarar 2021 kasashen biyu makwabtan juna sun sanya hannu akan yarjejeniyar sake da buɗe wuta a doha a ranar 19 ga watan oktoba a zagaye na farko na tattaunawar zaman lafiya wanda katar da turkiyya suka shirya tsakanin bangarorin biyu da haka kuma zagaye na biyu na tattaunawar a istanbul ya kare ba tare da an cimma wata matsaya ta zo a gani ba bangarorin biyu sun fara zagaye na uku na tattaunawar zaman lafiya a istanbul a ranar alhamis amma tattaunawar ta wargaje wa shagari a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar afghanistan ya yi wa kasar iran din akan wannan batu sannan kuma ya yi ƙarin bayan da cewa tabbas ɗaukar matakai waɗanda suka dace na yin amfani da hanyoyi na diplomasiyya abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci bilhassari ma ya zama wajibi sannan kuma mataki ya nana takudar afghanistan din na amincewa da yarjejeniyar da suka ta buɗe wuta da kuma warware matsalolin ta hanyoyi na diplomasiyya to a wani batun kuma babban sakataren kwamitin koli na tsaron ƙasa a ƙasar iran ɗin dr ali larjani ya bayyana cewa kasashen yammacin duniya suna amfani da batun karfin makamai masu lizami na kasar iran ne a matsayin hanyar matsin lamba akan kasar yana mai jirar cewa ba su da ikon yin tsokaci akan wannan batu muhawar da ake a halin yanzu akan makamai masu lizami na iran ba wai dan dalilai na tsaro da gaske ba ne a'a batu ne wanda ya zama kayan aiki domin yin matsan lamba da kuma takaita karfin tsaro na kasar iran in ji babban sakataren majalisar tsaron kasa ta iran din ya kuma kara da cewa ba shi da wani mahimmanci ga kasashen yammacin duniya sai tsokaci akan batun makamai masu lizami na kasar iran ya kamata su mayar da hankali ne akan bututuwa waɗanda suke da alaƙa da su kai tsaye da kuma shi ne fi mahimmanci a gare su me ya shafi kasashen yammacin duniya da yin tsokaci akan yawan makamai da iran take mallaka masu lizami in ji shi larjani wanda tsohon mai shiga tsakani ne akan batun shirin iran na nukiliya ya jaddada cewa kasashen yammacin duniya suna amfani da batun nukiliya a matsayin hujja domin nuna kiyayya ga al'ummar iran sannan kuma ya jaddada cewa amurka da kasashen turai sana tare da batutuwa game da yawan makamai masu lizami na iran da kuma nufin nuna iko da gasaita da ma yin gaban kansu akan wannan batu babu kasa ƙasa wadda take da ikon tsoma baki a cikin ikon tsaro na ƙasar iran wanda batu ne na 'yancin ƙasa kai tsaye in ji larijani amurka da ƙawayenta na turai sun yi ta kira da akulla wata yarjejeniya wadda za ta ta yawan makamai masu lizami da iran take mallaka da kuma zangon da za su iya ci tehran dai ta yi watsi da wannan bukata tana mai cewa ba za a iya shawarwari kan batun da ya shafi karfinta na soja ba iran ta gudanar da tattaunawa su biyar a kan mai gurbin yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 kafin hare-haren jiragen saman amurka da isra'ila a kan kasar iran din wanda suka kai akan ta na nukili a tsakiyar watan yuni a cikin jawabinsa larjani ya ƙara nuna alakar iran da yamma da kuma matsayin juyin juhalin musulunci akan yancin siyasa al'adu tattalin arziki na kasar yana mai cewa iran ba za ta taɓa yarda da mulkin mallaka a kanta ba kuma ba za ta yi biyayya ga siyasa ko manufofi na wata ƙasa ba domin kuwa ta zaɓi yanci da kuma ci gaba da zama kasa mai yancin siyasa da cin gashin kai a dukkanin ta. to wani batun kuma hukumar sararin samaniya ta kasar iran in ce ta sanar da cewa za a harba tauraron dan adam guda uku zuwa sararin samaniya a cikin watanni biyu masu zuwa hassan salari shugaban hukumar sararin samaniya ta kasar iran a yan jawabi a wani taron fasahar sararin samaniya a birnin tehran ya nuna muhimmancin ayyuka waɗanda suka shafi bayanai na tauraron dan adam kuma ya bayyana cewa an shirya harba tauraron dan adam guda uku zuwa sararin samaniya wanda suka hada da zafar faya da kuma kausar a cewar pars today wannan babban jami'i ya yi ishara da haɗin gwiwa da ke tsakanin iran da kuma wasu ƙasashe a fannin sararin samaniya yana mai ambaton ayyukan haɗin gwiwa na china da iran akan waɗannan ayyuka da kuma bincike wanda ake gudanarwa a tsakanin ɓangarorin biyu waɗannan ayyuka na haɗin gwiwa sun haɗa da bada horo sannan kuma sun haɗa da haɓaka ayyuka na bincike da kuma ayyukan da suka shafi bayanai na tauraron ɗan adam shugaban hukumar sararin samaniya din da kasar iran ya kuma yi magana akan sansanoni na sararin samaniya na kasar iran din da yanzu haka ake amfana da su a bangarori daban-daban yana mai cewa sansanonin sararin samaniya na almas da kuma koran suna cikin matakan ƙarshe kuma za a fara ayyuka a waɗannan wurare nan ba da jimawa ba. to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shiyar da suke mu dole anan zamu ji da zamin shirin sai kuma a saduwa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a wannan makon zai mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin To Marila, kamar da watakila wasunku suka ji da farko, shirin a wannan mako na mai da hankali ne kan cutukan da yanayin sanyin hunturu ke zuwa da su. An bayyana cewa dai cutuka da dama ne wannan yanayin ke zuwa da su, da suka hada da mura, tari, sai kuma larurori da suka shafi masu fama da cutar asma. Yara ƙanana na daga cikin waɗanda yanayin sanyin hunturun ya wa illa sosai, wanda masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa yana da matukar mahimmanci a wayarwa da iyaye kai game da yadda za su kula da 'ya'yansu a wannan yanayin musamman iyaye mata to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da dr lirwano muhammad ƙwararren likita a birnin abuja da ke tarayyar najeriya kuma na fara da tambayar ne kan irin cutukan da shi wannan yanayin na san yin hunturu da yanzu haka aka shiga a sassa daban-daban na yankin ke zuwa da su ga dai likita da bayani ci gaba da zaka samu kasan shi kan sanyi ne yana sa mutane suna kamuwa da ciwon huhu wato pneumonia kenan wasu kuma da suna da ciwon toshin mara wato afra ah, shi ma yana iya ya tashi ka gani ina ganga da likitoci dan kudi suke ba ha dan kudi suke ba ha dan buɗe yabo ba ha dan buɗe yabo kurin waka dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. yawa tsorokta kamar eh, game da dukkan waɗannan eh, waɗannan hanyoyi ne ko kuma matakai za a ɗauka domin a kare kai haka wato babban abun shi ne mutane da ne abu da inda hali a sa hula a kai in ba sa hula ba a nemi irin tursa da wanda za a sa ya shiga ya rufe kayi da inda mutum yana da irin wayannan cututtuka da ke damu kamar ina shi shi yanzu yanzu ina sa gobe baki ba lallai don corona ba wallahi saboda wannan hamata ɗin saboda ya taimaka kar ya sa ne fara shawa don daga yayi yawa zai fara shawa sai su talatin su arba'in. Eh, dakta ya taɓo batun kamar masu asma su kamar waɗannan matakai ne ya kamata su su ɗauka. ruwan dumi da yawan kare shi ruwan dumi ba a ce ya tafasa ba ba a ce wa jebu ba amma a samu ruwan dumi da yawan kare shi kar a yi wanka ruwan sanyi don ba lafiya ba ne shi ba ba shi ne aiki da aka ce aiki likita ko aiki ba na biyu idan mutum ya wanka an bai sake neman ma samu ruwan dumi kar ya wanka da ruwan sanyi don shi yake kara dagawa kara ma a musu wanka da ruwan dumi kar a tafasa shi kuma ya zama da kora su amma in ba kamar sai zai taimaka idan mutum zai fita da asma sai kokari ya nemi abu wanda suke shekara na asma ya tashi yana yawan tashi wanda suke shi yanzu wasu ba suna da magani asma su rike yanzu don yana yawan tashi yanzu magani na ne da ya yi kwanta na shan maganin asma ne haka wanda ba su da asma suka san zai iya taga musu kuma idan an ga kura da yawa ka gani da ko kura ba ba zai so ba da ko za a da sa shelters a daki duk wanda yake da asma don Allah in dai sa wato maganin sauro da a fesa a daki a fito waje tukun in ya da gusa a dawo a shiga shi yana ɗaga abu sosai haka ƙura da hayaki idan mutum ya gani haka hayaki ta ba ba yayi yawa yana ɗaga wani abu so mutane su hankali da irin wayar abubuwa. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su amu Kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai ya dakta kamar akwai batun yi wa yara wanka da kuma yadda za a shirya su a wannan yanayi na lokacin sanyin huturun ya batun kacinacin da ake game da batun yi wa yara wanka a wannan lokacin shi ne tsarin ke wanka ba yaro su daya lalle so biyu ba saboda yawanci wanka so biyu da yamma shi ke daga ciwo yake daga musu ga zuba tari wanda ba ba da ba ma sama da ofara su cuta infection za su fara tari suna ta tatishawa so in su fara za su iya dubulan lokacin abu su ala ya musu wanka sau ɗaya da safe ayi shi ke sai washe gari a yi kuma in ba a sa musu safa a sa musu kaya sosai yan suwaita tabbatar da an kula da yaro wannan lokacin zai je makaranta da kuma an gawa makaranta a jiya ɗauko shi kara bashi a makaranta kuma kar yawo yara ƙanana su yau ta fita waje da dare a lokacin sanyin nan lokacin hutu don da dare ya fi tsanani da kuma asuba. ya eh, yi turakta daga ƙarshe akwai batun hura wuta haka da kuma sanya gawayi da kuma ruwan ɗumi da ake yi a nan kamar wacce shawarwari za a ba wa iyaye. sun hura wuta wasu suna amfani da hita wato da cikin da zuwa wasu ɗaki wasu yanzu kaga kuma yawanci ana amfani da gawayi ne ko ana amfani da a tabbatar an kula da gawayin nan ko ana hura wuta a waje ba kar yara su su fada ciki ko ya kona kansa ko kuma a kawo gobara a gida a unguwar gaba daya ba so a tabbatar da an kula da wannan wutan an gama a kashe za a sashi a ɗaki a sashi a gefe wanda ake yadda ake ajiye wutan inda wani yaro wani zai faɗi dare ya tashi zai fitsari ya fada a ciki ba kuma matan ma ita ma ta faduwa a kai ya kamata a ɗaga shi a gefen gado don wasu ajiye a gefen gado ne dab dab dab wanda saukowa an zai fada ciki yasa ake samun yawan an samu gobara ya tashi a wannan lokacin ana samun yara sun kone yanzu a kowane yaro da aka ce kwanan sun kone da a gida suna jin wuta an sa wuta a gurin a gaban gadon su su fada cikin wutan a kai su cikin ba daɗin su kuma gobara ya kama gidan da wani fada ciki sai kama gado kafin a sani a zo kofa da kulle an samu gobara a gidan yadda kira kashe wutan sun kokkone su sai mutane so ya kamata a kula da wayan abubuwa ba. Eh, to dokta mun gode kwarai da gaske. To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. lirwan Muhammad ƙwararren likita kana kuma jami'i a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Zan da likitoci kuɗi suke ba badan kuɗi suke ba dan buɗe yabo ba ba dan da yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ciwo amin Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.